وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا بير قوة رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zo ashirin da ɗaya ga watan biyar dubu biyu da sha takwas muna nan cikin suratul baƙara za mu tashi aya ta tamanin da uku na'am يَتَّبِعُونَ Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi aya ta tamanin da uku da aya ta tamanin da hudu zuwa aya ta tamanin da biyar cikin suratul baƙara Allah ta'ala yana gaya mana alƙawari da yarjejeniya da Yahudu suka ɗauka na biyayya ga wasu dokoki guda goma. da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu, amma sai suka yi aiki da wasu dokokin, wasu daga cikin dokokin kuma suka bijire musu, suka kangare musu, suka yi musu tawaye. Bari mu ji waɗannan dokoki guda goma ɗaya bayan ɗaya, mu kuma auna da tamu rayuwar mu ga shin mu ma mun yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan dokoki, Allah ta'ala ya ce wa iz ka ambata musu a khazna mithaqa mun riƙe alƙawarin da yarjejeniyar bani Isra'ila. ‘Ya'yan Isra'ilu shine annabi Yaqub alaihi salatu wassalam. ga alkawarin da aka riƙa nan na farko la ta'buduna illallah ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah ta'ala shi kaɗai ma'ana dokar farko da Allah ta'ala ya nemi su yi biyayya gare ta yarjejeniyar farko da Allah ya nemi su cika alƙawarin farko da suka ɗauka Shi ne za su bauta wa Allah ta'ala shi kaɗai ba za su gama shi ko su gauraya shi ko su haɗa shi da abokin tarayya ba kowane ne ko menene doka ta biyu wa bilwalidaini ihsana sannan doka ta biyu ga iyaye uwa da uba za a kyautata musu za a kyautata wa uwa za a kyautata wa uba waɗanda suka haife mu, to an yi musu alkawarin ko an ɗaura musu dokar kyautata ma iyaye, uwa da uba bayan bauta ga Allah shi kaɗai, babu wata doka da Allah yake ƙarfafawa irin kyautata wa uwa da uba. Doka ta uku wa zil ƙurba, za kuma ku kyautata wa ma'abota kusanci, danginka na ɓangaren uwa danginka na ɓangaren uba danginka da kuke uwa ɗaya danginka da kuke uba ɗaya danginka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya walyatama sannan kun ɗauki alkawari za ku kyautata wa marayu alkawari ne na Allah za a kyautata wa maraya sannan wal ne, za ku kyautata wa talakawa da masu ƙaramin ƙarfi wa ƙululin nasu husnan kuma ku faɗi kyakkyawa ga mutane ku faɗi kyakkyawan magana lallausan magana daddaɗan magana kyakkyawar magana ga mutane wa aqimus salata kuma aka ce musu ku tsayar da sallah ku yi sallah a kan lokaci ku kuma kiyaye dokokin sallah da kuma yadda ake sallar na filatta da farilla Wa'atu zakata sannan ku bayar da zakka waɗannan su ne dokoki guda takwas sai Allah ce sun matawallaitu sannan kuka ba da baya kuka kau da kai kuka bijire illa ƙalilan minkum sai ‘yan kaɗan daga cikinku su ne ba yi wa Allah tawaye ba, ba su kangare wa Allah ba, ba su bijire ba, wa antum alhalinku mu'riduna kuna masu bijirewa masu tawaye ga waɗannan dokoki. Wa iz akhazna mithaqakum kuma ka ambata yayin da muka riƙi alƙawarinku. wannan shine cikon dokokin guda biyu a can an faɗi guda takwas la tasfikuna dima'akum ba za ku zubar da jinananku ba wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma ba za ku fitar da kawunanku daga cikin gidan gidaddajinku ba a aqarartum sannan kuka tabbatar da wannan doka kuka amince da ita wa antum tashhadun alhalin kuna masu shaida da cewa Allah ne ya saukar da wannan doka kuma ya nemi a yi mata biyayya. Sun antum ha'ula'i, sannan sai gashi ya ku waɗannan Yahudawa, ta ƙatuluna anfusakum, kuna kashe kawunanku da kanku, wa tukhrijuna fariƙan minkum min diyarihim. kuma kuna fitar da wani ɓangare daga cikinku daga cikin gidajensu, ta zaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna masu rinjaye a kansu bil ismi da saɓo wal udwan da kuma ƙetare iyaka. Wa in ya atukum usara, idan sun zo muku ribatattu kuma an kama su a matsayin fursunonin yaƙi, tufaduhum. kuna ba da fansa ku fanshe su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhalin haramun ne a kanku fitar da su daga cikin gidajensu a na bi ba'dil kitabi yanzu kuna yin imani da shashin littafi wa takfuruna bi ba'din sannan kuna kafircewa shashi wannan shine matsayinku fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum ai babu sakamakon wanda yake aikata haka daga cikinku illa khizyun sai ƙasƙanci da wulaƙanci fil hayati duniya a nan rayuwar duniya wa yawm alqiyamati sannan rana alƙiyama na ila ashaddil azab za a mai da su zuwa ga mafi tsananin azaba wa mallahu bi Allah bai kasance marafkani ba amma ta'malun ga abin da kuke aikatawa wannan su ne ayoyi guda uku da aka karanto mana bisa waɗannan dokoki guda goma da Allah ta'ala ya riƙa a kan Yahud. Hazal misaku ma'akhuzun alaihim fit taurati, wannan alkawari an riƙe shi ne ko an ɗora musu shi ne a cikin littafin attaura aka karanta musu waɗannan dokoki guda goma suka amince suka yadda akan za su yi biyayya bisa Allah ce fa bima na naqadihim mithaqahum la'annahum saboda warware alƙawarinsu ne na tsine musu albarka wa bima na naqadihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah da kuma warware alkawarinsu kullama wato abin nan Allah ta'ala yana zargin su da warware alkawari duk sanda suka kulla shi aw kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum a ce duk sanda kuka yi wata yarjejeniya ko kuka yi wani alkawari sawa'un tsakaninku da Allah ko tsakaninku da annabawan Allah ko tsakaninku da ƴan uwanku ko tsakaninku da sauran mutane’ wato daga cikin ɗabi'ar Yahudi shine ba sa girmama alkawari, ba sa girmama yarjejeniya, ba sa girmama duk wani ƙudiri da aka yi da nufin samar da zaman lafiya da fahimtar juna ba sa girmama wannan alkawarin. Da haka ana tsoratar da mu musulmi, mu ma kada mu bi rima, mu sha kiɗa, kada mu bi ayari, ya zama duk abin da aka gaya mana na dokoki muna kangarewa muna bijirewa ba ma biyayya wannan doka ta farko la ta'buduna illa Allah kada ku bauta wa kowa sai Allah ta biyu wa bil walidaini ihsana in muka kalo da waɗannan dokoki guda biyu Allah ya yi ta maimaita su a cikin alƙur'ani a haɗe idan ka shiga cikin suratun nisa za ka ga inda Allah ta'ala yake cewa aya ta talatin da shida wa abudullaha wa la tushriku bihi shai'a wa bilwalidaini ihsana in ka shiga cikin suratul an'ami za ka ga Allah ta'ala yana ƙara maimaita wannan qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shai'a wa bilwalidaini ihsana in ka shiga cikin suratul isra za ka ga Allah ya sake maimaita wannan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana haka in ka shiga cikin suratul luqman wa wasainal insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini a li ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبكما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ga anan ma Allah ya sake haɗa su da iyaye tauhidi da kyautata wa iyaye kaɗaita Allah da bauta da kuma kyautata wa iyaye maganar tauhidi da maganar kaɗaita Allah da bauta shine haƙƙi na farko da Allah ya ɗorawa mutane wannan tauhidi na kaɗaita Allah la ta'buduna illallah kada ku bauta wa kowa sai Allah wannan shi ake kira tauhidul ibada kaɗaita Allah da bauta ma'ana babu wanda ya cancanci bauta sai Allah shi kaɗai duk wani nau'i na bauta bai kamata a sarrafa shi ga kowa ba sai Allah ta'ala shi kaɗai. Da ka ɓangarori guda biyar da ake sarrafa bauta gare su kuskure ne, saɓo ne, laifi ne, ganganci ne. Na farko shi ne mala'iku, Allah zai tambayi mala'iku rana alƙiyama, cewa ku kuka umarci mutane cewa su bauta muku ba ni ba. kaga mala'iku za su ce to mu wa ma ya gan mu mu ba ruwan mu bal kanu ya abuduna aljinna aktharuhum bihim mu'minun aljanu suke bautawa to su ma aljanu su ma za a kure su su ce rabbana stamta ba'duna bi ba'din wa balagana ajanana allazi ajjaltanana saboda haka aljanu su suke yaudaran mutane su zo musu da sunan ruhanai su zo musu da sunan mutanen ɓoye su zo musu da sunan iskokai su zo musu da sunan aljanu su zo musu da suna iri-iri su halaka mutane in ka ga barna tana faruwa mafi yawanta ta shirka alaƙa ce tsakanin aljanu da mutane amma ba ruwan mala'iku su ba su ce a bauta musu ba hatta ma waɗanda aka bauta wa ɗin irin annabi isa shi ma Allah zai tambaye shi a anta ƙultalin nasu ta takhizuni wa ummiya ila haini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta kuma yace ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar annabi isa ce ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum ya ku banu Isra'ila, ku bauta wa Allah ta'ala mahalicci na mahalicinku, innahu man shirik billah yadda al'amarin yake duk wanda ya haɗa Allah da abokin tarayya, faƙad haramallahu alaihil jannata, Allah ya haramta masa shiga aljanna, da haka mafi girman abin da Allah ya umarni a yi shine tauhidi, mafi munin abin da Allah ya hana shine shirka. shi yasa annabi ko luqman hakim yake ce ma ɗansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim yace ya kai ɗana kada ka kuskura ka haɗa Allah da abokin tarayya haƙiƙa shirka shine mafi muni shine zulmun azim shine sabo mafi girma zalunci mafi girma ka haɗa Allah da abokin tarayya da haka ‘yan uwa mu yi ƙoƙari mu koyi tauhidi mu karanta littattafan tauhidi mu nisanci shirka domin shirka shine laifin da Allah ta'ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida Allah baya yafe wa wanda ya mutu yana yi masa shirka amma yana yafe abin da yake koma bayan haka walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la amaluka wa la takunanna khasirina balillaha fa'bud wa kun shakirin walau ashraku la anhum ma kanu ya'malun mu koyi tauhidi mu nisanci shirka saboda girman tauhidi ya kamata a ce akwai wani department gaba ɗaya a jami'a tauhidi kawai ake koyarwa faculty ne kawai na tauhidi sannan kuma a haɗa da department na shirka ya zama ana wa mutane kwarai ka yi diploma ka yi nce ka yi digiri na ɗaya ka yi digiri na biyu ka yi digiri na uku akan sanin shirka da kashe-kashenta a tuwo ma ake masa digiri na ɗaya da na biyu ko akwai fannin girke-girke ana yin digiri na ɗaya ai na biyu ai na uku a samu doktan tuwo to in har tuwo yana da mahimmanci kuma akwai ɓangaren ma kiɗa akwai ɓangaren kiɗa da ake digiri ai diploma ai nce ai digiri na ɗaya ai na biyu har da profesan kaɗe-kaɗe ko shiririta to ashe kun ga ya kamata saboda laifin da Allah baya yafewa ko ba za a yi a manyan jami'o'i na duniya ba ya kamata mu jami'o'inmu ya zama akwai department da ake karantar da mutane mahimmancin tauhidi da illa shirka domin mafi girman ibada shine tauhidi mafi munin laifi shine me shine shirka to Allah ka raya mu akan tauhidi ka tsare mu kan mai maka shirka Allahumma inna na'udzu bika min an nushrika bika na alamuhu wa nastaghfiruka lima la alamuhu. sannan biyu wabil walidaini ihsana a kyautata wa uwa da uba bayan tauhidi uwa da uba suna da daraja babanka da babarka in kana son ka gama lafiya to ka kyautata musu babanka fa wanda ya haife ka da babarka da ka zauna a cikinta wata tara tana ta nuku-nuku tana ta kusur-kusur tashi da kyar zama da kyar miƙewa da kyar tafiya da kyar kana cikinta mutum aka zo haihuwarsa kamar za a mutu saboda tsananin raɗaɗi da tsananin zafi da tsananin zogi wani ma a nan uwar take mutuwa ta bar jaririn wani a nan jaririn yake mutuwa ya bar uwar wani a nan suke mutuwa su biyun baki ɗaya wani kuma za su rayu amma kowanne haihuwar guzuma ɗa kwance uwa kwance to ba wacce kai mata wannan wahalar sannan ka zo ka sha nonanta nonan nan fa ba wai wata jarka ba ce ba wani kamfani ne fa ya ɗura mata ba jininta ne da namanta da tsokarta da abubuwan jikinta kake tsotsewa don koda jikin maman aka yanka ba a ganin nonon jini ne yake fitowa to daga ina ake tsotso min baina farsin wadamin labanan khalisan sa'igan lisharibina so da haka ya kamata a ji tausayin uwa ya kamata a mutunta uwa ya kamata a darajta uwa ya kamata a kimanta uwa ya kamata a yi wa uwa biyayya a kyautata mata duk abin da ta cancanta a yi mata ya kamata a yi mata fiye da kowa a duniya banda Allah da manzansa ba wanda yake da haƙƙi a kanka kamar babanka da babaka su kuma babanka da babaka ɗin nan ita uwa tana da haƙƙi uku uba yana da haƙƙi ɗaya gundume me ita kaɗai ta ciki wannan kusu-kusun ina ma ana wa namiji ciki ka ga masu mutum ya sha wahala ka ji wahalar ɗaukan ciki ka ji wahalar haihuwa ka ji wahalar wato raɗaɗin goyo mutum ya kuka ya yi amai ya yi kumallo ya yi tumbuɗi ya yi kashi ya hana ta bacci haka za ta yi ta wahala wa fi saluhu fi amain wa hamluhu wa fi saluhu salasuna shaharan wai ma ya ma za ka yi ka gama da duniya lafiya in baka kyautata mahaifiyarka ba wani ya zo ya ce ya rasulallah man a haƙo bi husni sahabati ƙala ummuka thumma man ƙala ummuka thumma man ƙala ummuka thumma man ƙala abuka wa ya fi cancanta in kyautatawa a zamantakewa da shi annabi ya ce babakka ce bayan ita fa ice ita dai babak taka bayan ta fa ice ita dai sai da ya faɗa ka so uku ice sai wa ice sai babanka a nan ake fahimtar cewa uwa tana da haƙoƙi guda uku da annabi ya nana ta uwa so uku saboda wahalar da uwa ta sha akan ɗanta da hatsarin da ta tsallake akan ɗanta da siraɗin da ta biyo wajen ɗanta da ka duk ɗan kirki ba zai wulaƙanta uwarsa ba ba zai sa mata kuka ba ba zai sa ta baƙin ciki ba ba zai sa ta damuwa ba ba zai kangare mata ba zai mata tawaye ba zai sa mata farin ciki ya kyautata rayuwarta ya inganta rayuwarta ya yi mata biyayya akan duk abin da bai saba wa Allah ba wannan shine ɗan kirki wanda ake fata ya samu rayuwa mai kyau wani mutum ya zo ya ce ya rasulallah ina so zan tafi jihadi annabi ya ce babanka da babanka suna da rai ya ce eh duk suna da rai ya ce kuma kana neman lada a wajen Allah ya ce eh ya ce to koma ka je ka kula da babanka da babanka fafihi ma fa jahid. je ka kai jihadin kula da babanka da babarka wani ma ya zo aka tambaya ya ce ya baro su suna kuka da ya fito ya bar babansa da babarsa suna kuka annabi ya ce koma ka sa su dariya yadda ka baro su suna kuka koma ka sa su dariya yadda ka bar su suna kuka koma ka sa su dariya shi yasa an ka ga rayuwarka ta rikice ka ga rayuwarka ta taɓarɓare babu farin ciki a rayuwarka ba jin daɗi ba nutsuwa ba kwanciyar hankali ba ci gaba in ka shiga kasuwa kullum asara kake in ka shiga makaranta kullum faduwa kake carry over spill over matsaloli sun yawa ka shiga kasuwanci kaga kullum faduwa kake kai ko bal ka shiga kaga duk club din da ka shiga sai an ci ku uku ba ko daya kai ne matsala a kore ka saboda alhakin uwa ne yake binka ka ja musu matsala shi sa in za a in za a in za a tantance yan kwallo goma sha ɗaya kowa a tambayi me alakarsa da babarsa so sai ya jawo club din matsala shi mai wulakanta babarsa tunda ta yi kuka duk abin da ka shiga ba zai nasara ba in siyasa ka shiga ka tsaya a kada kai ka tsaya a kada kai tun a firamare ba a zo sakandire da jami'a election ba ake kwada ka da ƙasa ka bincika alhakin iyayenka mutum ya ce wai rariya hannu abubuwa suna ta tsiyayewa rashin albarka ne na iyaye wani gani yake yanzu ya yi arzikin da ya fi ƙarfin babarsa wani gane yake yanzu ya samu ci gaban da iyayensa sai dai su bi shi ya yi kuɗi ko ya yi mulki ko ya yi sarauta ko ya yi ilimi ko ya zama malami kai wani irin malanta kai da ba za ka bi babanka da babanka ba annabi isa ya ce wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya ka san dai duk malantar ka dole ka bi bayan annabi ba za ka kamo shi ba ba za ka wuce shi ba amma da bakinsa annabi isa ya ce wa barran da ti sannan Allah ya wanke annabi Yahaya ya ce wa barran dai hi wa lam yakun jabbaran asiya ne ce wa barran bi walam wa lam al'ni jabbaran shaƙiya. waɗannan guda biyu annabawa ne amma Allah ya wanke su cewa dukkaninsu masu biyayya ne shi annabi Yahaya tunda akwai uwa da uba sai Allah ya ce masa wa barran bi walidaihi yana bin uwarsa yana bin ubansa shi kuma annabi Isa tunda babu uba sai shi ya ce wa barran bi walidati ni mai biyayya ne ga babata annabi fa ya ce zai biyayya ga babarsa sannan annabi Ibrahim ya yi wa babansa da babarsa addu'a a cikin suratu Ibrahim rabbana ghafirli wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab annabi nuhu yayi wa babansa da babarsa addu'a a cikin suratu nuh ce rabbi ghafirli wal wali waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati sannan Allah ya nemi dukkan musulmi kowane musulmi wanda iya da Allah Allah ya ɗora masa ya dinga wa babarsa da babansa addu'a babu iyaka wa qul rabbir hamhuma kama rabbayani saghira rabbir hamhuma kama rabbayani saghira Allah ya sa wannan cikin doka sannan alamar ɗan kirki shine mai yawa iyayensa addu'a bayan basa nan. nan yace me iza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin waladin salihin yad'u lahu shi yasa wani yace ya zan gane ni mutumin kirki ne ya tambayi wani tabi'i sai yace in kana wa iyayenka kyakkyawa addu'a to kana cikin nagari domin yace ce waladin salihin yad'u lahu akwai wani mutum annabi bai gan shi ba sun yi zamani da annabi amma annabi bai je inda yake ba shi ma bai zo inda annabi yake ba amma annabi ya yi bushara da bayyanarsa wannan mutum shine uwaisu alƙarani uwaisu bin amir alƙarani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wani mutum zai zo daga ƙasar yaman yana da kuturta da kuturu ne saboda biyayyar da yake wa baban sai ya ɗaga hannu ya ce ya Allah dan biyayyar da nake wa baba ta ka yaye min kuturta sai dawo fes ba kuturu ba sai tambari ɗaya wanda bai wuce faɗin sile ba a ƙarƙashin cibiyarsa nan ne kaɗai ya wanzu da kuturtar amma ko ina ya warke ya dawo fes yana da uwa da yake mata biyayya ya gaya wa sayyidina Umar ya ce idan Allah ya sa kun haɗu da shi ka ce ya roƙa maka Allah yi maka gafara Umar fa sai duna Umar fa aka ce in ya haɗu da wani mutum da shi bai ga annabi ba amma Umar ɗin ya ce wa mutumin ya roƙa masa Allah ya yi masa gafara waye wannan Uwaisu bin Amil alƙarani sai kuma ji sai da mutane suka zo sai na Umar yakan tambaye su daga cikin ƙabilar ƙaran Murad ƙaran har ya ga mutumin ne ya ce kai ne uwaisu bin amir alqarani ya ce ni ne kana da kuturta ka roƙi Allah ya warkar maka da ita saura tambarin da bai wuce dirhami ba ya ce eh kana da mahaifiya da kake kyautata mata ya ce eh ni ne ya ce to roƙa min Allah yi min gafara annabi ne ya ce ina gamu da kai in roƙe ka kai kuma ka roƙi Allah ni kuma yi min gafara bayan Allah ku duba girma wannan abu ba komai ba mutumin nan daraja ba har aka ce a nemi ya roƙi Allah ya maka gafara face ɗa'arsa ga babarsa kuma saboda biyayyar da yake wa mahaifiyarsa ya zama duk addu'a da ya Allah yana karɓa ku duba kissar Juraiju ɗan kasuwan nan da ya bar kasuwanci ya koma bauta Allah saboda tsananin bauta da sallah ya daina zuwa ya je ziyarci mahaifiyarsa yana ga ai da'a nake wa Allah da haka mahaifiya ba sai an bi kanta ba mahaifiyar da kanta ta taso ta zo inda yake ta same shi yana sallah ta jira bai gama sallah ba ta ce uwaisu abin eh, juraiju shiru sai ce Allahumma ummi wa salati kun ga wani irin ƙiyasi ga sallah ga uwa in ka bi ka'idar tauhidi ka ci gaba da sallah ka yafi ka saurari babarka to amma kuma sallar ta nafila ce ya ƙi yanke ifara sallamar mahaifiyarsa Allahumma ummi wa salati ummi wa salati ummi wa salati ummi wa salati wanne ka ɗauka sallaka ko babaka fa salatuhu sai ya ɗau salla. ya fifita sallah akan uwa ba fa sako ba ba fa laifi ba uwar ta ji zafi a ranta sai ta ce Allah kada ka kashe shi sai ka haɗa shi da sharrin karuwai sai ya ga fuskar karuwa ta yi tafiyar ta bashi ashe baki ya haushi duk da babban malami ne mai bautar Allah ne amma bakin uwa ya haushi yana nan yana ta ibadarsa sai labari ya bazu a gari cewa ai in dai bautar Allah ne babu kaman malam juraiju shak juraiju wali juraiju duk garin babu kamarsa ana ta yaɗawa mai ibada mai kaza mai kaza sai wata kyakkyawan mace karuwa ta ce ni ko sai na fitine shi sai na jefa shi cikin fitina ta ci kwalliya ta sha turare ta fito da tsiraici ta tafi bukkarsa ta je ta dinga hilatarsa ko zai afka mata ya fatattake ta yaƙi ta ce in ka san wata baka san wata ba sai ta tafi daji ta tarar da wani yana kiwo sai ta ba shi kanta ya mata ciki ta je ta gama renon ciki tana haihuwa sai ta tafi cikin gari ta ɗaga jaririn ta ce jama'a wannan jaririn da kuke gani ɗan juraiju ne juraiju ne ya min ciki jama'a suka ce a ashe mutumin banza ne muna ana yabansa ana wali shek ustaz ashe mutumin banza ne aka ɗebo sanduna makasan jama'a labarin farko mara kyau nan da nan shi baya bukatun isnadi ba buƙatar sihatul isnadi ba buƙatar ittisalus sanadi ba buƙatar adalatin rawi ba buƙatar tammu dab ba buƙatar adama shuzuzu wal illatul qadiha indai labari na sharri ne jama'a nan da nan suke rike shi su yada shi kafin ka ce mai gari ya kauraye aka yo gayya aka zo aka ce sakko ita me ya faru aka ce baka ma abin da ya faru ba sakko ya sakko aka ce kai kai wannan matar ciki ice ni aka ce musu ma za kai kafin ka ce mai an rufe shi da duka aka kakkarya rumfar aka yi watsi da ita aka taso sa a gaba ana ana dungure masa kai mutumin banza ashe ba malamin Allah bane mutumin wofi mazinaci yayi wa 'yan mutane ciki ana tankaɗa shi ƙesa haka aka tafi gidan sarki karuwa tana tsaye da su da karuwai 'yan uwanta haka ɗaga ɗan nan sai ya kalle su suna dariya kawai sai ya girgiza kai ya tuno alhakin uwa ne da bakin da ta yi masa cewa kai ya mutu sai ya gamu da sharrin karuwa a kai shi gaban sarki kai kai kai wa 'yan mutane ciki ce ba ni ba ne ga jariri kuma ta wani ma yana gefe ce sun yi kama kuwa ayo sharhi mutane sun dai sharhi sharri ai ba sa bukatan isnadi aka zo da shi ya ce to ku tsaya ku bani lokaci ya tashi ya yi sallah ya yi tawassali Allah ya fitar da shi daga wannan jarabawa na sabawa uwa dan shi ya ja masa wannan bai yi zinab ba amma alhakin uwa ne ya juye aka masa dukan tsiya da ya gama sallah sai ce a kawo jaririn yana na cikin sahihul bukhari a kawo jariri aka kawo ya taba cikinsa ya ce yaro ka yi bayani kowa ya ji wane ne babanka don ba shaida sai kai Allah da yake yana so ya kubutar da shi sai jaririn ya buɗe baki ya yi magana duk jama'a suna gurin suka ji ya ce ba kai ne babana ba babana wani mai kiwo ne a daji man abuka faɗi waye babanka kai ne shaida yaro yaro ya ce ba kai ne babana ba babana yana dawa yana kiwo sai kuma jama'a ka ce a ah, karamakalla ai wato an yi kuskure ashe dukan da aka ma tankaɗe ka da aka yi duk ashe bisa kuskure ne ya ci duka an tantankaɗe shi an dundungure masa kai ashe duk ba laifinsa ba ne alhakin uwa ne da ya saba mata ta yi masa baki to yanzu kun ga iyaye shi yasa kullum nake cewa dan Allah iyaye ku daina la'anta ƴaƴanku ku daina tsinewa wa ƴaƴanku ku daina musu baki zaka ji uwa tana cewa shegen da ke ba kika haife shi kuma kin ce masa shege ko ta ce la'ananne ko ɗan banza ko ɗan iska ki ɗauki ɗa kuma ki ba iska ki ɗauki ɗa ki ba banza ki la'anci ɗanki ki tur da shi ki Allah wadai ka ce wannan yaro Allah wadanka duk waɗannan kalmomin ya kamata uwa da uba su nisanta ‘ya'yansu daga irin waɗannan kalmomi domin addu'a uwa tana cikin addu'a da ake amsawa musamman kuma an ɓata mata rai in ta yi addu'a laka au alaika duka za a karɓa laka ta ce Allah ya maka albarka alaika ta ce Allah ya tsine ma ko Allah ya la'ance ka ko Allah ya ɗebe ma albarka ko ya kwashe ma albarka to ɗan da ba shi da albarka ke da kika haifa ma kina la'antarsa to sauran jama'a fa kuma in kika la'anci ɗanki ke zai fara damu tunda kina zama da la'antaccen ɗa a gida kina zama da tsinannan ɗa a gida kina da ɗa mara albarka kin ga sai ya jawo miki rigima ya jawo miki matsala maimakon haka idan yaro ya ɓata uwarsa rai ta ce Allah shirye ka idan ya kyautata mata ta ce Allah ya maka albarka ya fi la'anan nan da tsinuwa kuma kuna ganin wani da tawassalin da ya fita daga bala'i ai kyautata wa uwa ne ko lokacin da wasu mutane guda uku sun tafi harkokinsu sai ruwa ko yamma ta suka ga wani kogo suka shiga su fake sai wani yankin dutse ya gangaro ya rufe musu bakin kogo suka yi suka yi su buɗe suka kasa buɗewa sai aka ce to fa yau ba abin da zai fitar da ku daga cikin wannan dutse sai kowa ya tunano wani aiki da ya san ya yi shi don Allah ya yi kamun kafa da shi Allah ya fitar da mu sai na farko ya ce Allah ina da uwa da uba ina kyautata musu ina musu biyayya saboda tsaba biyayya da nake musu ma in an gama abinci a gidana ni ba zan fara ci ba ‘ya'yana ba za su fara ci ba matana ba za su fara ci ba sai iyaye na sun fara ci tukunna sun ƙoshi an tabbatar ba su da buƙatar abin sannan in kawo shi mu zo mu ci ne da ‘ya'yana haka idan na tatso madara ba na ba kowa sai na fara ba su fana abi ɗalabu shajara neman bishiya wacce za a yi girki itacen da za a yi girki ya yi nisa da ni wani lokaci ban dawo ba habbaci ya ɗauke su kuma ga ka'ida ta bana ci bana na sha na ba sa ci ba sa sha sai iyaye na sun fara ci sun sha na zo na tara sun yi bacci sai na riƙe ƙwaryar na tsaya a kansu ina jira an ta zuru su ina jiran sai sun tashi ina tsaye a kansu ba su farka ba har sai da gari ya waye ga ‘ya'ya suna ta kuka ‘ya'yana suna baba yunwa baba abinci baba yunwa kai kun san ƙa'ida ta sai baba da baba sun ci tukunna haka aka wayi gari sai da suka farka ya ba su suka sha suka ƙoshi sannan ya zo ya ba kansa da iyalansa ya ce ya Allah idan wannan abu da nake yi ko wannan abu da na yi na fifita iyaye na hatta a wajen ci da sha ba wai ba su ci da sha fa bane a a fifita su sai sun fara ci sun sha kafin kowa ya ci ya sha a gidansa yau haka muke haka muke iyayen iyayenmu sai ka mutum ya yi ƙaton gida amma sai ya samu wani guri mara kyau sai ya je aje babansa da babarsa wani ma ya baro su a ƙauye wani ma baya zuwa ya ma yanke alaƙa da iyayen sai ci ai matsala iyaye ne yanzu ka je sai su dame ka da tambaya ga birni abubuwa ba sa tafiya kawai share su wai babanka da babanka za ka share ai ku Allah zai share ka yadda ka share babanka da babanka haka Allah zai share ka sai an daina jin labarin ka an manta da kai a rayuwa kuma kai ma za ka haihu wata ran kai ne uban kai ne walidin da ake cewa wabil ni ihsana to kai ba kai wa babanka da babanka ihsani ba ya kake fatan ɗanka da yakka su maka irin wannan ihsanin kamata dinu tudan so da aka mu yi kokari mu martaba iyaye sannan kun ga irin duk darajar da ake faɗa game da iyaye ya kamata mu yi kokari mu kiyaye to me mutum zai wa iyayensa an ce abu hudu za ka yi musu in suna da rai ka kuma yi musu abu hudu in sun mutu takwas kenan na farko in suna da rai kuma ba su da ƙarfi ba su da hali ciyar da su shayar da su tufatar da su yana kanka maganinsu in ba su da lafiya yana kanka tsaftarsu da jin daɗinsu da walwalarsu da walfaya ɗinsu yana kanka sannan kuma da'a gare su da musu biyayya da kyautata musu da sa musu farin ciki da jin daɗi a rayuwarsu duk yana kanka idan sun mutu kuma to yi musu addu'a da suna da rai da sun mutu wannan wajibi ne kai musu sannan na biyu kai musu sadaka jariya sadaka jariya shine ka gina masallaci ko makaranta ko asibiti ko laburari, ko ta cibiyar koyon sana'o'i ko wani abin da ɗan adam zai amfana ka ce ka yi wannan ne da sunan mahaifinka da mahaifiyarka su dinga samun lada kamar da sa'adu bin ubada ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata ta yi mutuwar fuja'a mutuwar gaggawa na san da ta samu lokacin wasiya da ta ce min ne mata wani abu me kake ga zan mata wanda zai amfane ta manzo Allah ce alaika bilma ka je ka samar da rijiya a dinga ɗiban ruwa ana sha burtsatse ko lokal rijiya ko rijiya irin wannan mai sola ka je wani garin da ba su da rijiya ka kafa ta da sunan mahaifinka da mahaifiyarka ruwan nan za a sha za a yi alwala za a yi wanki za a ba dabbobi za a yi mai komai amfani sai da ruwa Ka ga ashe ladan iyayenka ba zai yanke ba idan ka baza rijiyoyi wata mata ta taɓa yi min waya ta ce malam ina so a yi min rijiya da Allah ka bincika almajiranka a samu ƙauyukan da ba su da ruwa ina so a yi min rijiya guda uku ɗaya a yi wa mahaifiyata ɗaya a yi wa mahaifina ɗaya kuma a yi wa mijina ka ji soyayya na ce to ai shi mijinki bai mutu ba ta ce eh wato ya taimaka min a rayuwata shi yasa nake so shi ma ne masa sadaka jariya ko ba wa mutum sai ya mutu nace ana masa da rai tace to awa mijina daya kun ga wannan shine husnul ahad wato an yi zaman lafiya kenan har tana ga mahaifinta da mahaifiyarta da mijinta sun cancanci ta musu sadaka jariya a rayuwarta wanda yana cikin abin da za ka yi musu sannan kakka yanke alaƙa da ‘yan uwansu da danginsu wani idan babansa ya mutu to dangin baban sai ya watsar da su wani idan babarsa ta mutu dangin babarsa sai ya watsi da su wani idan babansa ya mutu abokan babansa da masoyan babansa wanda suke hulɗa duk sai ya watsi da su wani idan babarsa ta mutu da ƙawayenta da abokan hulɗarta da masu kyautata mata da masu zaman lafiya da ita sai ya watsi da su to wannan yana cikin nagartar ya ci gaba da alaƙa da ‘yan uwa da masoyan mahaifansa bayan sun mutu. abdullahi ɗan umar ya yi wannan a aikace yana da raƙumi da kuma jaki da yake hawa a lokacin aikin hajji in ya hau raƙumi ya gaji sai ya dawo kan jaki to yana kan jakin yana tafiya sai suka haɗu da wani baƙauye sai ya gane wannan ɗan abokin sayyidina umar ne ba fa abokin sayyidina umar ɗin ba ne ɗan abokin sayyidina umar sai ya sauka da kan jakin ya ce zo ka hau ya kwance rawaninsa ya ɗaura masa sai almajirinsa suka ce gafata malam mutanen ƙauye ne sun aka ba su ɗan kaɗan mahakuri suke ka ba shi jaki ka ba shi rawani ya ce wannan da kuka gani babansa masoyinsa ya na umar ne kuma annabi ya ce inna min abaril bar da cikin nagartan nagarta an tasila me ka sadar da masoya mahaifinka bayan rasuwarsa yau haka muke wa abokan mahaifanmu haka muke wa ƙawayen babanmu haka muke wa dangin uwa da dangin uba bayan rasuwan iyaye muna ci gaba da hulɗa mai kyau da su wani sai ce dama an ce uwa da uba to sun mutu wallahi to ba su mutu ba sun mutu e amma nauyin ya koma kan danginsu da 'yan uwansu ka ci gaba da kyautata musu wannan da yana cin haƙƙin iyaye sannan idan iyayenka sun yi wani kuskure ka yi ƙoƙari ka gyara domin alhaki ya daina bin su sai aka samu ubanka azzalimi ne ya kwace ma wancan gona ya kwace wa wancan fuloti ya yi shari'a da wancan bai da gaskiya ya kwace kai ɗansa duka gyara wannan ka ce kai zo dama mu muna kallo babanmu ya cuce ka to ga kayanka kai ma mun san lokacin da kuka shari'a da babanmu shine bayi da gaskiya gashi mu yan uwa mun haɗu mun mayamma da kayanka duk kurakuran da ya in ma ya shuka wata bid'a ka je ka yaƙi bid'ar don kada alhakin bida'ar ya ci gaba da bin babanka ko babanka ya yi gidan karuwai ya yi gina gida zuba karuwai yana karɓar haya da ya mutu sai ka ce su tashi ko babanka ya buɗe wata majalisa ana caca kai ka san babanka ne ya kafa ta to sai ka je ka tashi wannan majalisa ka ce a tashi haka tun da baba ya mutu ko ba za a tashi ba ne, sai na a za a tashi ka ce to shikenan a tashi haka alhakin ya ishi baba haka wannan shine ɗa na gari wanda yake gyara kurakurai ka san babanka suna gaba da wani kuma shi ya cuce shi ka je ka nemi iyafe masa duk wasu kurakurai da babanka ko babanka suka shuka ka yi ƙoƙarin gyara musu wannan don alhakinsu ya ragu wannan shine alamar abin da za ka ci gaba da musu bayan mutuwa waɗannan su ne abubuwa muhimmai guda hudu da za ka ma iyayenka kun ga ashe akwai aiki akan mu ko wazil ƙurba da kuma sada zumunci da ma'abota kusanci in an ce kusanci mun ce akwai usul akwai furu akwai hawashi usul babanka da babanka su ne tushenka to babanka ma yana da baba da baba babanka ma tana da baba da baba kuma wataƙila babanka ba ita kaɗai aka haifa ba babarka tana da ɗan uwa ko ‘yar uwa da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya su ma suna da zuriya. Babanka wataƙila ba shi kaɗai ba ne shi ma a wajen babansa da babarsa, shi ma yana da ɗan uwa da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da ‘ya'yansu da zuriyarsu, duka waɗannan suna cikin dangin uwa da dangin uba. Wataƙila kuma ba kai kaɗai aka haifa ba, kai ma ɗin da aka haifa kana da me, kana da wa. ko ƙani ko ya ko ƙanwa da kuke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya to wannan zumuntan tana nan a kanka yanzu zumunta an yanke ta in ba wani abu za ka kai ba ko wani abu za ka karɓo ba ba a yin zumunta sai da wanda zai bayar ko wanda za a je a karɓo amma in zumunta aka ga baka da ko sisi sai a fidda ka daga dangi ma a cire nasabarka saboda zumunta manzon Allah ya ce la yadkhulul jannata qati wanda ike yanke zumunta ba shi ba aljanna lokacin da Allah ya halicci mahaifa sai ta ce ya Allah wannan shine matsayin mai neman tsari da kai ma'ana me ya na sai ya ce biki yadda ba in sadar da wanda ya sadar da ke in yanke ma wanda yanke ki ta ce ta yadda manzon Allah yace man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu duk mai son abu biyu kana son tsawon rai kana son arziki da wamamme to ka dinga sada zumunta zumunta kala uku ce akwai zumunta wanda sai ka zo a zo maka shi ake kira laysal wasilu bil mukafi mai sada zumunta ba shine wanda sai an zo ya je ba wannan sai an zo ka je sai an je ka zo sunansa mukafa'a biki ne irin na mata walakin alwasil man iza a rahimahu wa salaha annabi ce mai sada zumunta wanda bai damu da shi sai an zo gurinsa ba kai ka je ka sauke nauyi dan uwanka ne ziyarce shi kana lafiya iyalanka lafiya na ji labari ka samu ci gaba Allah ya ƙara albarka na ji labari ka samu matsala Allah ya kiyaye gaba shi da fa zumuntar ai wani sai ya zo ya ce ya rasulullah ina da dangi in je ba sa zuwa musu alheri su cuce ni mafi yawan mu haka aka zaka wayi gari cikin danginka kana musu alheri suna cutar da kai kana zuwa ba sa zuwa sai ce ya rasulullah in daina annabi ya ce kakka daina ka ci gaba ko ba sa zuwa kai ka je ko suna maka sharri kai kai musu alheri ko suna gaya maka mummuna kai ka gaya musu kyakkyawa domin Allah ba zai gushe ba yana ɗaukaka ka a kansu kuma wannan matsayin da ka ɗauka kamar kana hambuɗa musu toka ne mai zafi da ka kada ka yanke zumunta ko da ‘yan uwanka ba sa zumunta da kai wannan shine mafi yawa da akwai ƙati'u akwai wasilu akwai mukafi'u qati'u wanda idena zumuntar gaba daya wasilu mai sada zumunta ko ba a zo ba mukafi'u wanda sai an zo zai je yace ni fa wasu ƴan uwan wasu na zuwa ni ma ina zuwa wanda ba sa zuwa ni ma ba na zuwa wanda ya iya da'ai zumuntar ayi wanda baya bukata ni ma ba na bukata to kai ma ba a bukata ka a musulunci a irin wannan halin naka sai an ƙi zuwa kaje akwai wasu hali guda uku ba kowa yake da su ba an ta'afuwa amman maka. wa tu'tiya man haramaka wa tasila man qata'aka kowa ya auna ga yana da wannan halin guda uku ka bawa wanda ya hana ka kakka yi walbanu walbaka walhanani walqememe a'a ka bawa wanda ya hana ka dama mun saba mu ba wanda ya bamu wannan eh, me ake kiransa biki ne wanda ya baka ka bashi ba kun yi biki ba ka ba wa wanda ya hana ka ka sadar da zumunta ga wanda yanke maka ka kuma yi afuwa ga wanda ya zalunce ka wannan shi ne abin da ake kira zumunta wanda a kanta za mu kwana kuma a kai za mu tashi akwai hanyoyi guda ashirin na sada zumunta na zamani wanda za mu kawo su insha Allahu akwai whatsapp akwai facebook za ku iya buɗe group da sunan kakarku ko ku family kaza ku sa sunan kowa a sa lambarsa a ciki sai a dinga tattaunawa ana hira ta wannan domin yanzu abubuwa yau mutane yawa wani yana London ya za ka je London zumunta wani ya tafi Abuja ya sa kare da mai gaji a kofar gidansa dan uwanku ne wani ya zama babban hamshakin honorable ya shiga guri ya kulle yan uwansa na ƙauye ya za su zo gurinsa to ya za a yi asada zumunta a irin wannan yanayin da kowa ya kama gabansa amma a samar da wata cibiya da wata santa da wata mahaɗa da za a dinga zumunta insha Allah za mu yi bayanin wannan a gaba sai mu kwana a nan wa zil qurba abin muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda aka samu kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana malam bayan na yi sahur sai na sa minti a baki na ina sha kafin alfijir ya keto sai bacci ya ɗauke ni ban farka ba sai da rana ta fito yaya matsayin azumi na wato dai ka bayi gari kana shan minti abinda za ka yi ƙoƙari ka furzar ka kurkure bakinka lokacin da ka tuna cewa akwai minti a bakinka ka furzar ka kurkure bakinka shikenan in kuma bayan ka tuno akwai minti a bakinka sai zaƙin mintin ya sa ka ci gaba da tsotsa to kaga nan azumi ya karye da gangan malamai ingancin haɗa raka'a hudu ba tare da an zauna ba a sallar tarawihi akwai hadisi a ita sallar tarawihi shi yasa kala ɗaya muke tewa mutane shi yasa da an yi wata kala sai su ga abin mamaki amma ka duba ƙiyamun ramadan ko ƙiyamun lail ko salatu tarawihi za ka ga an nau'o'i na sallolin wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam zai raka'a hudu a haɗe zaman tahiya ɗaya wata ma takwas ake a haɗe a zaman tahiya ɗaya to su limaman ne da suke tahajjudin in har suna buƙatar su dinga kawo mutane waɗannan kalolin kafin a yi sai a sanar da mutane yau za mu yi wata kalar sallah ita ma akwai hadisin da ya tabbatar da ita za ku ga mun yi raka'a hudu ba mu zauna ba don kada ka miƙe a dinga subhanallahi subhanallahi to kullum kafin mu ɗabbaka sunna mu dinga ilmantar da mutane ita mu kawo dalili da hujjar da ya nuna abin da zami akwai shi a musulunci kuma yana da inganci shikenan sai kai abinka malam ko zan iya ƙara sallar nafila cikin dare bayan mun yi wuturi da liman a ashen kwarai annabi ma ya taɓa ƙarawa ya ƙara raka'a biyu bayan ku ya riga ya yi wuturi. malam bayan mun yi sallar farilla sai na tashi zan yi nafila amma raka'a biyu na yi niyya sai wani da bai samu jam'i ba sai ya ce bari in bi ka to sai na cika hudu ko akwai laifin yin hakan da kayi yi biyunka ka yi sallama ya tashi ya yi ya ci ko da ya fi to amma hakan ma dai ba laifi sai dai kaka sake yi gaba alƙur'ani guda goma sha ɗaya daga wata baiwar Allah a yi mata addu'a a tamfa guda goma shadda guda goma daga Dr. Sadiq fi sabilillah to Allah ya saka da alheri Dr. Sadiq assalamu alaikum malam shekaruna sun haura talatin har yanzu ban samu mijin aure ba nake roƙon Allah ya bani miji na gari Allah ya baki miji na gari to Allah ya sa ke ma ta gari ce a wannan ba mu san me ya tsaye da ki ya kika shekara talatin biki samu miji ba karatu ne ko aiki idan akwai wata larura da ta sa hakika shekara talatin biki samu miji ba ki samu alƙali a cikin waɗannan za mu samu miki miji insha Allah in an yi bincike an tabbata kina da kirki mu ma na akwai 'yan shekara talatin ɗin ba su samu mata ba akwai wanda ya shekara talatin anan bai samu mata ba ko to ke da kika shekara talatin biki samu miji ba ga wani ya shekara talatin shi ma bai yi mata ba kin ga sai mu bincika ki mu bincika shi in mun ga abin zai yiwu ke kina son sa shi yana son ki kun fahimci juna sai mu taimaka muku a auren a bisa sharaɗi malam mijina yana da hali amma ya bar ni a gidan haya kuma saboda yana da hali har mutanen banza yana taimakonsu nake roƙon Allah ya sa ya saya min gida ni da yarana to Allah ya sa ya saya miki gida ke da yaran ki amma ba mu ci ta bakinsa ba me yasa zai ban matarsa a gidan haya kuma yana da halin da zai sai gida malam dan uwanmu ne yake fama da rashin lafiya an je asibiti daban-daban amma har yanzu ba a dace ba muke roƙon Allah ya yaye masa to Allah iyaye masa Allah iyaye wa dukkan musulmi abin da yake damunsu اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك